demokradiyya a yau. Cikin shirin ko ɓangaren zartaswa yana da hurumin gurfanar da ɓangaren majalisa, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba, Majalisar Dattijan Najeriya ta gayyaci ministan shari'a kuma a toni Janar na Najeriya Malam Abubakar Malami ya bayyana a gabanta dangane da ƙarar da ɓangaren zattaswa ya shigar gaban wata babbar kotun Najeriya. Yana zargin shugaban Majalisar Dattijai Bukola Saraki da mataimakinsa Okoro Madu da sauya dokokin majalisa da aka yi amfani da su wajen zaɓen su. A cikin martani da majalisar ta mayar kan wannan mataki ta bakin kakakinta Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, Majalisar ta ce ta lura da ci gaba da yunkurin canza shugabannin majalisar da ƙarfi da yaji ta wajen amfani da ɓangaren shari'a ta hanyoyi da basu dace ba. Matakin da majalisar ta ce duniya ba za ta lamunta da shi ba, domin ko ‘yan majalisa ta raɗin kansu suka zaɓi waɗannan shugabanni. Ga Madina Dauda da shimfida Sanata Isa Hamman Misau ya musanta sauya dokokin majalisar da ya zargi sashen zartarwa da yin bita da kulli. Duka sanatoci sun nuna cewa wannan littafin sun yadda da dukkan abin da yake cikinsa in ba zagon ƙasa ake so a yi wa shugaban ƙasa ba ya za a ce littafin da aka yi amfani da shi aka yi confirming din ministoci aka yi budget da shi INEC chairman hafsosin sojoji ga baki ɗaya da wannan littafin aka yi amfani da shi kuma yau wani ya zo ya ce wai littafin nan ba da dai ba kin ga akwai wani makarƙashiya kenan saboda in yau in aka zo aka ce kotu ta ce wannan ba a da wannan littafin ba kenan duka abin da aka kenan an yi shi bisa ka'ida ba kenan kowa ya aje kujeransa ake nufi kenan cewa ya dawo cewa yau ba mu da ministoci ba mu da budget ba mu da INEC chairman ba mu da hafsosin sojoji duk abin da suka yi kenan ya zama na ƙarya kenan to kin ga wannan abun shi ne muka gani cewa wannan zagon kasa waɗansu suke yi wa shugaban kasa saboda irin farin jini da yake da shi a wajen jama'a da wajen turawa mu kuma ba za mu yadda ba mu muka zaɓi shugaban kasa. kasa mun yi gwagwarmaya a kansa ba za mu yadda waɗansu tsiraru saboda waɗansu abubuwan su su zo su yi wannan zagon ƙasan ba. Dama majalisar dattawan ta dare gida biyu tsakanin masu ra'ayin goyon bayan Bukola Saraki da masu adawa da zamansa shugaban majalisar. Har ɓangaren majalisar wakilai ma an samu irin wannan saɓanin duk da bai yi zafi irin na dattawan ba. Dan majalisa Ahmed Babba Kaita ya ce matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ya yi daidai da tsarin mulki kuma shi zai kare muradin dimokuraɗiyya. Akwai matsala sosai ka ɗauki wanda ake ganin bai cancanta ba wanda yake da wani rauni kowane iri ne ba kamar na rashin gaskiya da rashin adalci irin wannan wanda za a ɗauki kundi na yadda ake tarka majalisa a ce an yi fojari ɗin shi duk wanda ya wannan a maida shi ya zama misali ga 'yan baya shari'a ta hukunta shi saboda ai abin da 'yan Najeriya suke so kenan canjin kenan yanzu magana ce ta keke da keke duk wanda ya duk girman ka duk kuma ko kai wane ne gwamnati za ta tsaya ta sa ido a maka adalci wannan shi kadai zai iya zaunar da kasar nan lafiya mu samu kwanciyar hankali wurin harkar siyasa mu da tattalin arzikin mu da zamantakewar mu Kan wannan batu muka tuntubi lauya mai zaman kansa Hassan Liman a Najeriya domin jin waɗanne dokoki ne ake zargin shugabannin majalisar dattijan da karyawa? To, Hati Sabo abin aka ce shi ne cewa dokan da ya kamata a yi amfani da ita in ji wa'anda suke zargansu shine cewa tsohuwar doka na dubu biyu da goma sha ɗaya wadda a lokacin da za a yi zaɓe a dubu biyu da goma sha biyar wata shekara da ta wuce mm. ita ya kamata a yi amfani da ita mm. amma ba bisa ga ƙa'ida ba in ji fa zargin da ake musu suka je suka sauya ta ta hanyar bayan gida wato sun yi wani gyara wanda bai dace bisa ga ka'ida ba wato a zargin da ake musu kenan yin haka ya saba wa ka'ida na dokan hukunci da laifuffuka wato inda na ambata da farko kashi na ɗari uku da sittin da hudu in wanda in aka samu mutum da laifi a ƙarƙashinsa za ya ɗaure shi har tsawon shekara goma sha biyar. Gwamnatin tarayya ɓangaren zartaswa ɓangare ne wani um, reshe ne na gwamnati, ɓangaren majalisa wani reshe ne na gwamnati. Shin ɓangaren zartaswa suna da hurumin su shiga su tuhumi 'yan majalisa da wannan laifi? Tuwaci sabo haƙƙi ko dama na bincike in aka aikata laifi a ƙasa ko ana tuhuma an aikata laifi a ƙasa hakki ne wanda take kan ɓangare ta zartarwa wanda a ƙarƙashinta akwai jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro gaba ɗaya da suke bincike na laifuffuka wato wannan a ƙarƙashin eh, ɓangare da zartarwa ne wato in ka duba kamar 'yan sanda duk wani umarni na aikinsu da sauransu ko da yake akwai doka da ya kafa su suna aiki ne bisa ga ka'ida da kuma yadda za a umarce su da shugaban kasa zai ce to ku tafiyar da aikin ku bisa ga doka su din nan suna bangare na bangaren zartarwa ne ba bangare ta majalisa ko ta bangare ta ta ta ta, ta shari'a ba eh wasu yan majalisa suna zargin cewa wannan kamar shishigi ne bangaren zartaswa suke musu cikin harkokin su Eto, eh, haji sabo in sun faɗa haka kan gaskiya waɗansu su za su ce suna da gaskiya zai zama da suna da gaskiya ko kuma sun faɗi ne amma mu tambaye kanmu menene tsarin mulkin najeriya ta ta ta ta shimbiɗa akwai ɓangare ta zartarwa wanda shugaban ƙasa ko gwamna ke shugabarwa akwai ɓangare ta ta ta ta kirkiro da dokoki bangaren majalisa wanda shi shugaban majalisar tawa shine shugaban su gaba daya akwai kuma bangaren shari'a a yanda tsarin mulkin mu a karkashin kashi na biyar da na shida da na bakwai na doka na tsarin mulkin Najeriya a bayyana kenan to kowane ɗaya daga cikin su kamar na shayin bayani kowane ɗaya daga cikin su yana da hurumin sa wanda aka shimfiɗa masa amma in aka ai aikata laifi ko ana tuhuma an aikata laifi ba ita majalisa ita kanta za ta yi bincike abin da ake tuhuma an aikata laifi ba ko da ma a ma'aikatar shari'a ne ake maganar nan ko da a majalisa ne ake wannan maganar in dai ana tuhuma an aikata laifi misali yau kamar a ce an kashe mutum a harabar majalisar tarayya ko an kashe mutum a harabar kotun ba su za su yi bincike ba 'yan sanda ne za su shigo su yi bincike in aka yi bincike babban mai eh, lauyan tarayyar najeriya wato attorney general shine kadai in aka gama bincike za a gabatar masa in kuma a jiha ne za a gabatar babban eh, attorney general na jiha su ne za su gabatar da wanda ake tuhuma da laifi a gaban kotu amma bayan da za a yi a fahimta na na yadda doka yake a ce in ana tuhumar mu wa'yansu da laifi a ce su din nan ne kuma za su yi bincike da kansu kuma su ce za su yi wa kansu hukunci hani sabo. To, Hajiya Saliman yanzu da yake an yi bincike su suna zargin kamar cewa banda shishigi kamar ana musu bita da kulli ne na siyasa kamar bangaren zattasuwa ke neman yin katsalandan cika harkarsu da sauransu. Bangaren zattasuwa ne zai tafi yadda hukuncin da za a yi ne koko? A'a, kamar yadda na bayani a ƙarƙashin kashi na shida na tsarin mulkin najeriya duk ma'aikatan shari'a wato kotuna su ne kaɗai suke da iko ita kanta ɓangaren zartarwa wato ta ɓangaren hannun shi babban lauyan tarayyar najeriya hmm. in suka ƙirƙiro irin laifin da suke tuhuma ɓangaren ah, ah, majalisar tarayya suka aikata za su kai wa ma'aikatan shari'a ne wato kotu kotun ne kuma kanta za ta duba shari'a nan a gabatar da hujjoji a gabanta ita kuma ta ce shin an aikata laifin nan ko ba aikata laifin ba nan ba nan kaga dukansu gaba ɗaya kowa na da irin aikin da aka zayyana aka shimfiɗa masa zai a ƙarƙashin kashi na biyar da na shida da na bakwai na tsarin mulkin Najeriya. Akwai wanda suke gani kamar da siyasa cikin wannan bincike da ake yi duk da cewa muna magana harkar eh, doka da oda ne a fahimtar ka ya kake kallon wannan al'amari Haji Sabo kamar da kai bayani shine cewa ana zargi ta hanyar siyasa shin mu tambaye kanmu abin da ake tuhuma sun aikata bisa ga bincike da ake yi shin akwai ƙarshen gaskiya abin da ake tuhuma a kai. Masu aro da aka Allah ya mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Madina Dauda da lauya Hassan Leman da kuma Cuba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya.